sai yau shiga kwan wasiya aka yi shi yasa wato kike kara kuke ina kara tunatar miki da irin haske ya bayyana a jihar kano ko kin san cewar shugaban ɗariƙar kwankwasiya na duniya ya dara a jihar kano wani ma kuwa an yanzu shugaban ɗariƙar kwankwasiya na duniya kin san ya fara zagaye na lokal gannan ana ta yada manufofin ɗariƙar kwankwasiya kuma ko kin san cewa duk inda aka je yanzu taro al'umma ne suke fitowa kwansu da kwarkwatarsu domin su ga ya za a yi a dafa wannan tafiyar gaskiya ne gaskiya ne saboda kin san irin halin da muke ciki a jihar Kano Har ka shaye-shaye ta mamaye jihar Kano Har ka kwace ta mamaye jihar Kano rashin aikin yi yayi yawa a jihar Kano za ki ga a yanzu harkar shaye-shaye har matan aure fa shaye-shaye suke ya lalace har matan aure fa sai da na gaba suna tare wai suna ba to shi ya sa wannan babban madugu shugaban ɗariƙar kwankwasiya na duniya da ya kawo wannan babban an takara abba ke yusuf ya zo ya share wannan matsalolin da suke damu ma jihar kano gaskiya ne Allah dai ubangiji ya shi nasara amin shi sa yanzu hmm. baki san wani abu ba hmm. akwai jigajigai mutum biyu wanda ba dare ba rana kullum ƙoƙarinsu su ya za a shugaban ɗarikar kwankwasiya su ga cewa ya yi nasara a cikin al'amuran nan kin san alhaji hmm. awwalu an yayo to ai yanzu suna cikin 'yan gaba-gaban ɗarikar kwankwasiya kwarai ma kuwa ai birni da ƙauye zagayawa suke suna yada manufar shugaban ɗariƙar kwankwasiya na duniya gaba ɗaya. amma gode ma Allah. Ni shi yasa ba a yanzu nake ƙara sanki. Ka bari kawai, ai yanzu tun da kana kwankwasiya. Eh. To, kaga dole ne a yi. Ayyo da na san wannan shigar zaki. ni ma yau da shiga kwankwasi ya zai aikuwa ko in je gida in canjo ne in dawo <laughs> ka bari gobe in za ka zo sai hmm. ka yi mana shigar kwankwasiya eh. ni ma sai in ƙara yin wata saboda ni fa ka san kullum hmm. duk shigar da zan yi jajaye eh. ne saboda kwankwasiya amana ainihin yanzu dan haka ma wannan shigar da kika yi hmm. ta shigar kwankwasiya ai ba zan baki haka ba sai ne muke hoto sabida in na je gida nuna wa gugu cewar wacce fa nake so ita ma fa yan ɗari ƙarfin wasiya ce don haka hakki daga kaba birni da ƙauye a yi ta yaɗa manufofin ɗari ƙarfin wasiya dole ne wannan najeriya sai a ce shugabanci sai da a kano sai yi Allah ya tabbatar mana da amin.